Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaya zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne sarfili Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku cewa wasu mazauna ƙauyukan kudancin Kamaru na barin ƙauyukan su zuwa wasu wurare biyo bayan har-har da zakuna ke kaiwa dabbobinsu. Daga nan kuma za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya sai kuma shirin jaridan kasar Kamaru da kuma wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kai kira kuna ajiye mana. Amma kafin duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya wato yi wani barin baki yayin ganawarsa da manema labarai ta haɗin gwiwa da prime minister birtaniya theresa may a birnin london jiya talata tom ya bayyana cewa a shirye amurka take ta cimma kyakkyawar yarjejeniyar cinikayya da birtaniya yayin da kasar ke shirin ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai ya kuma yabi prime minister birtaniya mai barin gado theresa may da ya ce ta yi namijin ƙoƙari da aka tambaye shi dangane da zanga-zanga sai shugaban na amurka ya watsi da batun I did see a small protest today when I came, very small. So a lot of it is fake news, I hate to say. ya ce na ga masu zanga-zanga kalilan lokacin da na shigo ba su da yawa saboda haka galibi abin da ake faɗa kanzon kure gini ban so in faɗa haka ba prime minister may ta yaba dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu sai dai ta ce ra'ayinsu ya bambanta dangane da batun canjin yanayi a halin da ake ciki kuma a jiya talata shugaban amurka donald trump ya ce yana kyautata zaton mako mai zuwa zai kara harajin kashi biyar cikin ɗari kan kayan da ake shigowa da su daga amurka daga cikin amurka daga mexico trump ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da prime minister birtaniya theresa may a birnin london Trump ya yi wannan magana ne a daidai lokacin da jami'an Amurka da takwarorin aikinsu na ƙasar Mexico suke tattaunawa a birnin Washington dangane da batun harajin da kuma ƙara kwararowa bakin haure daga ƙasashen Amurka ta tsakiya da suke bi ta Mexico su shiga Amurka. Trump ya yi barazanar ƙara harajin kashi biyar cikin ɗari a kowane wata idan ba a daina fuskantar kwararowar bakin haure ba. an ƙara shiga wani sabon rudani a jiya talata dangane da makomar siyasa ƙasar sudan yayin da 'yan rajin demokuraɗiyya suka yi watsi da shirin shugabannin soji na gudanar da zaɓe a cikin watanni tara har yanzu hankali na ƙara tashi a titunan kartun babban birnin ƙasar kwana ɗaya bayan da jami'an tsaro suka tarwatsa 'yan gwagwarmaya da ke zanga-zanga a harabar ma'aikatar tsaro da ke birnin. abin da ya kawo ƙarshen zaman dirshe na makonni takwas da aka yi wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 35 wani ɗan jarida da ke garin sudan ya shaida murya amurka cewa mayakan masu ra'ayin mulkin soji sun rika yin ran gadi suna gadin gine-ginen gwamnati da kuma hana farin kaya isa wuraren to kuna shan labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an sami sama da mutane dubu biyu dauke da kwaya cutar ebola a demokaradiyyar Kongo bisa ga cewar ma'aikatar lafiya ta kasar inda mutane dubu da da da uku arba'in shida suka mutu abin da ya kasance asarar rayuka na biyu da aka yi mafi girma a tarihi ta dalilin cutar ebola a ranar litinin ma'aikatar lafiya ta ce mutane 539 sun yi jinyar cutar sun kuma samu sun warke. ma'aikatar lafiya ta ce ingancin tsaro da ake samu da kuma dakile yaduwar cutar ya taimaka gaya a halin da ake ciki kuma kungiyoyin agajin kasa da kasa red cross da red crescent sun ce akwai bukatar sake lale wajen tunkara cutar bisa la'akari da yadda ake kara samun ta waɗansu yankuna daga ƙarshe isra'ila tana jimamin rasuwar mai ɗakin shugaban ƙasar mekama rivlin wadda ta rasu a jiya talata watanni bayan da ta aka dasa mata huhu ta rasu ne tana da shekaru 73 a duniya kuma ana ganinta a koyaushe a gangan mijinta shugaba reverend duk da rashin lafiyar da ta fama da shi an haifi maxima rivlin ne tsakanin manoma iyayenta kuma 'yan asalin ƙasar ukraine ne ta auri mai gidan nata lokacin yana lauya a shekara ta 1971 an kuma bayyana ta a matsayin matar shugaban kasa mai kwardini wadda ta ba da karfi kan abin da ya shafi fasaha da muhalli da kuma inganta rayuwar kananan yara da ke fama da lalura. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc To madalla. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wasu mazauna ƙauyukan kudancin kamar na barin su zuwa wasu wurare biyu bayan har-haren da zakuna ke kai wa dabbobin su Hukumomin kamar da masu kula da gandun daji na gargaɗin al'umma kan ci gaba da barazanar da ake fuskanta daga dabbobin daji. Ga fassarar rahoton wakilin Amurka Moki Edwin kinziga. Alasamba mai shekaru 45 shi da matarsa da 'ya'yansa uku sun yi ƙaura daga ƙauyen Dijol ranar asabar bayan da zaki ya kai wa dabbobin hari. The lions kill the totally of the cows, making 53 cows. Ya ce cikin makonni biyu zakuna sun kashe musu shanu har hamsin da uku a ƙauyen Dimbi da Jol da kuma Jinga. Ya ce shi da kansa bai san yawan shanunsa da aka kashe masa ba. Samba na daga cikin mutanen da suka yi hijira zuwa ƙauyen Tui mai tazarar kilomita talatin daga Yawunde. Makiyaya irin su Sambo waɗanda zakuna ke kashe musu dabbobi suna tsoron idan har iyalansa suka ci gaba da zama a ƙauyukan za su iya kasancewa cikin hatsari su ma. Maganar da Samba ya yi kamar ta sauran makiyaya ce, na cewa ya kamata a kashe zakunan kamar yadda suke halaka musu dabbobinsu. Kizito Obunga, makiyayin daji ne da jami'an kula da gandun daji suka kai yankin ya ce aikinsu na farko shine su tabbatar da cewa mutanen ba sa fuskantar barazana, amma ya ce kamata ya a kama zakunan a mayar da su inda suka fito. Il faut d'abord garder son calme en première position. Ya ce kamata ya mutanen ƙauyukan su kwantar da hankalinsu su kauce mazama su kaɗai su kuma daina fita domin yaƙar zakunan lokacin da suka kai harin. Obinga ya ce suna zargin cewa zakunan sun fito ne daga dazukan Benue da Kalfo ko kuma waza da ke arewacin ƙasar Kamaru domin su nemi abinci. ya kuma ce zai iya yiwa zakunan sun fito ne daga makwabciyar kasar gabon kamar yadda suka taɓa yi a shekarar 2014 donasian um babban jami'in gwamnati ne a yankin da zakunan suke kai har haren ya ce hukumomi na shirin biyan makiyayan kudaden shanunsu da suka rasa. Ya ce kamata ya al'umma musamman ma makiyaya su yi haƙuri. Sashen kare haƙƙin jama'a na ma'aikatar kula da harkokin cikin gida na shirin biyan dukkan waɗanda suka rasa dabbobin su diya. Ƙungiyoyin kare gandun daji da dabbobi sun ce kamar yadda namun dajin ke kai wa mutane da dabbobin su hari, haka ma su ma mutanen ke kai wa namun dajin hari da inda suke. kasancewa ƙarin yawan mutane da ake samu wanda ya sanadiyar mamaye wasu gandun daji kamar yadda aka mayar da wasu gandunan dajin kamaru suka koma gonaki da ƙauyuka shine ke haddasa matsala tsakanin mutane da dabbobin daji kan abinci. To fassara rahoton Moki Edwin ga kenan. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa in a aikace uwa na a ba kyawa ba khiyana. zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyima bauta da sani To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon ke cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. a makon da ya gabata muka fara kamo korafin wani tsohon limamin garin dakwa da ke dab da babban birnin tarayya abuja malam abubakar adamu imam ya bayyana mana cewa tun kusan shekarar 2001 yake tafka takaddama kan wani fili da ya mallaka a garin dakwa amma duk da zuwa kotu sau da dama bai dace ba da hakan ya yi sanadiyar murabus ɗinsa daga limancin garin a makon da ya gabata malam abbakar ya fara bamu labarin wani ruwa da ya gano a wata gonarsa da aka mallaka masa domin ya rinka yin noma yana ciyar da iyalansa ga dai ci gaban tattaunawar akwai wani guri bayan na sai wurin da na huda na ga ruwa yana bulbulwa ta ƙarƙashin dutse na gyara shi to ganin haka su mutanen da dunan gefen garurrukan nan su nan daidai afiya waye nan sun gan kwaso sun gan wane ne duka dai tun tungogin nan guda uku da nan da kwa har wani lokacin ma ma madalla ta rasa ruwa sai a ce a tafi gonar liman akwai ruwa na musamman to ganin haka sai suka ce <laughs> kai ka gano idon ruwa kenan eh, na musamman kuma sai a ce gonar liman watakila wata addu'a ka yi kenan ka samu rijiya to da aka ce haka sai kuma aka samu ido aka ce to sai na ce to yan garo da suke zuwa baki sai suka ce to tunda ba bohol bohol lokacin ma ba san bohol bohol din ba sai suka ce za su rika zuwa suna bani dan tukuici suna ibar ruwan nan gashi da kyau kamar suwan wota yake kamar waye suna dan ba na ce to duk ah, kura daya za a bani naira a duk jarka kura ɗaya naira ashirin a lokacin jarka goma za su ɗiba za su man naira ashirin to na fara haka sai kuma su wa'annan da nake tare da su aka samu wasu suka ziga da su su su bace kuri sai aka ziga su aka ce ai ya kamata ka a banni da wannan wuri ina karɓar kuɗi wai ya kamata in bar shi jama'ar gari su rika iba suna sha kyauta sai na ce to in dai ɗiba ne kyauta dan mutum isha in zai iya zuwa ya bar garin tunda da dan rata ya je ya ibo na yadda da wannan a kowa yanda yake so zai sha ya je ya iba ya sha amma wanda zai iba ya je ya sayar ya bani dai tukuici na naira ashirin a jarka goma da zai sayar wata ran naira goma sha biyar biyar wata ran maha ashirin ruwa ya tsada zai sayar da eh, kura ɗaya jaka guda ni kuma naira ashirin kawai za a bani to in dai wanda zai sayar ɗin nan ne sai ya bani naira ashirin in kuma wanda zai sha ne je ɗiba kyauta to ana hakan kuma sai aka ce a wai hakan bai dace sai dai in bari in ma kuɗin za a karɓa an kafa banga ta farko sai aka ce ai in bar gurin a rika karɓar kuɗi ana baya 'yan banga to alhali ni da aka yi alkawari a gaban shugaban masallatai na ƙasa shine alhaji malam musa cewa za a ɗau nauyi na da ni da iyalina ana bani kuɗi duk wata wanda zai ci da ni ko da ba a yanke iya adadin da zai rika bani ba in ya zo mu shirya masa lissafi yadda zan rika samun wannan amma da aka zo hakan na yi makonni ba a ban komai ba na zo na tara muka haka kwamiti na masallaci aka je aka tuhumi baba cikuri gashi gashi ya kamata alkawarin da kai ya shi dai yi wai shi na fi shi ma samu na fi shi kuɗi shi ba zai iya yanke mona ba amma dan abin da Allah ya hore masa ko ɗari uku ɗari biyar ya samu zai rika taimaka min da wannan to na haƙura na zo ina noma na ina rika kai na ina bin yan abubuwan da na kakkafa na kasuwanci ina dan samu ina rika kai na sai kuma aka ce wai yan banga gara a karɓi kuɗin a wannan gona ta da na samu wannan ruwa kuma wai a baiwa 'yan banga kuɗin ni ba a biya ni na haƙin ba ba a ma bani ni kuma na samo hanya ta kuma za a kwace na to ba zan yarda da wannan ba yanzu wani hali wajen yanzu yana wajen ka kenan me kake so me yake damun ka to da kake so na ga gine-ginen da na yi an rushe shi na je high court muna high court din nan ma a shi wanda yake rigima dan baba shi shi alasan ya yake rushe ya rushe wannan rushe wannan har ya rushe gurin gaba daya to ba an yanke hukunci shine nake jiran in ga kotu ta tabbatar min an mallaka min ci gaba da gyara wuri na to lokacin da za su zo su ce a fitar da wuri akwai wani abin a iyakar wuri da mutanen kotu da su mutanen da suke lan asabe na karkashin lokal gama na na tafa to hakan in an zo sai su ce a musu barazana wai an kore su ka a la'anta su sai su bar gurin ba za su yi koma tare da 'yan sanda da ma'aikatan kotu to haka ake yi dai haka ake yi dai abin ya gagara dai ina tabi ina tabi to har dai daga baya bayan shekarun nan aka zo aka ce in ba zai bar gurin na a game shi ba a kamo shi yi wa shari'a bayanin dalilin da yana a yi aiki to hakan ɗin ma an yi jojin na sammacin hakan na warrant amma an kai wa 'yan sanda a nan area da na suleja suka ce dai to wai sai dai abu abin hankali so ba za su iya abin bai sai dai in ya fita wani guri sun gan shi sa kama shi haka aka yi ta zirga-zirga da yau gashi wata goma sha kusan biyu to na ga abin har yanzu bai yiwu ba don haka shine halin da ake ciki wato ma na dai har yanzu filin na wajen nan baya hannunka ba ya hannuna ba a bani ne iko da shi ba ba a banne an da iko da shi ba in an zo dan akwai lokacin da ya kawo kara ta ma wajen area commander na nan kuba ya ce lalle shi gurin na ya mai da shi kofar fadarsa ne gurin ma ya karya ma ya ce wai gurin ma ba nawa ba ne kawai fada ne na zo na katsalandan shi ne ne musu bayani filla-filla tun kafin ya zama sarki ai na zama liman kuma wancan sarkin mun shekaru da shi da dama kuma takaddunsu na mallaka filin shi ma an kira su ya zama shaida a lokacin nan ya ce baya jin daɗi su wa'annan ma sun isa su zama mun shaida shi sarki muhammadu da ɗan uwansa to amma duk da haka sai ya ce wai guri eh, na fadarsa ne in kuma aka taɓa wannan guri za a yi kashe-kashe ya gama ya gaya yansa duk wannan an gama hukunce ya nuna dai duka hukunce hukuncen nan na kotu ba su yi amfani ba ba ba to tun da har yanzu ban ga kotu ta ɗau mataki ko kuma hukuncin ya yi min amfani an mallaka min guri na ko in sayar ko kuma in gina ba ai kaga zai ce kamar bai amfanin ba amma watakila ko kana rikici ne da masu sarauta eh shi yanzu an naɗa shi shine madadin sarki muhammadu din na da wanda muka zauna lokacin da nake limanci mu ne masu kula da harkar gari shi ni ina liman shi ina sarki Ah, ah. shi ma an naɗa shi daga bayan eh, bayan eh, Muhammadu eh, yanzu faɗa mana in ka je filin nan hmm. za ka fara wani aiki me zai same ka ah, ai an gaya min ma ya faɗa ma a gaban 'yan sanda ya ce za a yi kashe-kashe ni ma ba za a banni 'ya'yansa ma sun taɓa zuwa sun same ni da kyar jama'a suka kwace ni da 'yan sanda wannan shi ma babinsa yana nan idan ta kama sai ma bayani yadda aka yi muka zo zuba da yadda a lokacin suka yi kirarin babban magarin ba za su kashe ni duk an yi wa'annan dalilin za ga wata takarda da ta ta sakatare na eh, aig na na aig na sharkwata dalilin da na je can na samu wannan takarda akan wannan rikici ne wato yanzu amma kakan dan eh, bi ta gefen filin ka wuce a ah, na fita gefen hanya muna muna bin hanya ma shiga filin ce nawa ne ko wani abu ban isa ba saboda ina gudun rayuwata to yanzu a ƙarshen me kake so a yi maka adalci a takaice ina roko a matsayin ku na ku da za ku watsa wannan labarai ina roko ga ita high court na Suleja a Suleimanu Barau Road sannan shi mai shari'a Bima ya tsaya kotu yadda ta yi wa'annan hukunci ta tabbatar min cewa hukuncin gaskiya ne a mallaka min kayana sannan su 'yan sanda da aka ce su yi aikinsu na roƙo su ma yi nasu aikin. babban limamin garin da kuke nan malam abubakar adamu imamu da yardar allah za mu tuntuɓi mutumin da ake zargi babu cukuri mai maganin gargajiya domin jin nashi ɓangaren bakin abin da ya sauka kenan a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin nasiru adamu el hikaya nisar fil hashin gumir ke cewa mu kasance lafiya. To yanzu kuma ga awal garba dauke da shirin jaridan Kamaru. Za mu fara sharhi da duniya namu ne da jaridar Mutation an da tarwato mana cewar harkar garkuwa da jama'a a jihohin da ake fama da rikice-rikice a kasar jamhuriyar Kamaru ya zama zamanto hanya ɗaya waɗanda ɗaiɗaikun mutane suke samun kuɗi a waɗannan ɓangarorin. Sai kuma jaridar Kamarun Tribune an da ita kuma ta labarta mana cewar shugaba Paul Biya na kasar jamhuriyar Kamaru ya samu gorin gayyata daga takwarasa na kasar Rasha Vladimir Putin. An da jakadan kasar rasha mazauni a birnin yawunde shine ya mika masa wasikar gayyatar tasa za su tattauna akan matsalolin diflomasiyan kasashen su guda biyu sai kuma jaridar guardians anda ita kuma ta bayyana mana cewar ko menene amfanin gurbin firaministocin kasar jamhuriyar kamaru wanda gwamnatin shugaba biya take bawa 'yan bangaren masu amfani da ingilishin sarauniya ingila ana ganin cewa wannan kujeran na je kana yi ka ne kawai sai kuma jaridan financier da africa an ita kuma ta bayyana mana cewa cewar shugaba biya ya amshi ragamar shugabancin gudanar da kungiyar haɗin kan nahiyar afirka da tsakiya semak kungiyar da tana kokari ne wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasashen na nahiyar afirka ta tsakiya sai kuma jaridar economy an da ita kuma tsokaci ta yi a kan yadda kamfanin kwashe shara a ƙasar jamhuriyar kamaru izakam yake yin saiɓi wajen kwashe ƙazanta a manyan biranen guda biyu yawun da duwala an da suka fi yawan al'ummai a faɗin ƙasar sai kuma jaridan da fis kuma an da ita ma cewa ta yi hukumar kwato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru daga hannun barayin gwamnatin kasar suna binciken tsohon ministan tsimi da tanadi kana kuma tsohon ministan kuɗi na kasar musta abba abba kan rubda ciki da yi da waɗansu makudan kuɗaɗe wanda ake ganin cewa zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru shida zuwa ishirin a gidan maza jaridar da kuma cewa ta yi a jihar arewa maso yammacin kasar jamhuriyar kamaru yan bindiga sun buɗe wuta a wani kotu a yayin da alkali da lauyoyi suke gudanar da ayyukansu sai kuma jaridar du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta fayyace mana cewar makarantun boko guda ɗari da goma ne gwamnatin kasar ta rufe su a jihar adamawan kasar jamhuriyar kamaru da jihar arewa mai nisa kan rashin ingantaccen tsaro za mu kammala sharhin jaridu namu ne da jaridan lisanciyar an da ita ma tsokaci ta yi kan kulab din kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru inda mutabu sulayon wajen samun tikitin da ta yi na halartar gasancin kofin kwallon kafa wanda za gudanar a kasar masar kotun nan ta tasi karkashin kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka ka za su yi wa kasar kamaru binciken gwagwab kan an da aka yi suka kasa hada gasar cin kofin kwallon kafa a nahiyar ta afirka a shekaru biyu da goma sha tara nan muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru To a gaida Muhammad Awal yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraro kira kuna kiran mu ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka suna na gombe Baron fatosku da tsohuwar kasuwa a garin Fatoskun. Yau ina so na muka sako na lahirin al'ummar garinmu na fatosku da jihar mu ta Yobe da ƙasa baki ɗaya da Allah wani ya sa abubuwan sallah. Assalamu alaikum sashen hausa na muryar Amurka. Wani gana Alhaji Musa Amurka shi ya wakilin Najeriya na Jami'a. ina al'ummar najeriya fata alheri akan wannan sallah da an kai ina musu barka da sallah ubangiji allah ka nuna mana wata sabuwar shekara lafiya idan allah ya samu na da rabon gani Salamu alaikum wuri Amerika. Da farko dai ne muku barka da shan ruwa, ne muku barka da sallah kuma Allah ne ta muna kuma Allah shi ba ladan wani azumi samu cikin wanda zai yanta. Ina kira da shugaban kasan mu Muhammadu Buhari to san matsalar ta ke da ciki ka yawa kuma nan da ka ji ana cewa shi kori ku su jaye su don Allah ya sauke su da faɗi shi kawo ni jama'a ka so. Assalamu alaikum zan hausa na murya Amurka mai magana Yusuf Muhammad Gagara da Tsirin Umar Gagara za su ga Najeriya. Don Allah zan hausa na Amurka ku gane wannan dama inda ta sun farka da sallah zuwa ga al'ummar musulmin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. da fatan an kula lafiya da fatan kuma abin da muke so to To da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice. takaice shugaban amurka donald trump ya ce a ashirye amurka take ta cimma kyakkyawar yarjejeniyar cinikayya da birtaniya yayin da kasar ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar turai ya kuma yabi prime minister birtaniya mai barin gado theresa may da ya ce ta yi namijin kokari da aka kuma tambaye shi dangane da zanga-zanga sai shugaban amurkan ya yi watsi da wannan batu. a jiya talata shugaban amurka donald trump ya ce yana kyautar zaton mako mai zuwa zai kara harajin kashi biyar cikin ɗari kan kayan da ake shigowa da su amurka daga mexico trump ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da prime minister birtaniya theresa may a birnin london an ƙara shiga wani sabon rudani a jiya talata dangane da makomar siyasar ƙasar sudan yayin da rajin demokuraɗiyya suka yi watsi da shirin shugabannin soji na gudanar da zaɓe cikin watanni tara har yanzu hankali a tashe yake a titunan kartun babban birnin ƙasar kwana ɗaya bayan da jami'an tsaro suka tarwatsa 'yan gwagwarmaya da ke zanga-zanga a harabar ma'aikatar tsaro da ke babban birnin. To masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar in an jima idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma ku iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin inna amal da ta gabatarwa sai kuma salamin Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Craig Barnes. Nisar fili hashin gumar ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.